Nadiya ke Gaskiya ni ban yarda da shawarar ki ba. Face abin da Hajiya ta ce a yi, ina ganin shine abin da ya dace a yi. Haka ka ce? To amma ka manta cewa sai an nemi shawara na kafin a zartar da komai. Mm, haka ne. To na canza shawarar. Na san dai za mu iya yin komai yanzu a nan ba tare da mun je ko ina ba. <laughs> Ai maganar farko ita sarki ke amfani da shi. sai mu bari mu ji abin da ajiya za ta ce ko? Haba my love, na san dai za ki iya mun komai. <laughs> ba dole ba, in ban maka ba wazan ma. Kaka manta fa aure ba wasa ba ne. Na gode my love, magana kamar wasa. Gashi nesa ta mutsa kusa, saura kiris. <laughs> to ka dinga maka idan ma gaba da indiya zaka kai ni tunda ina son ka zan iya zama da kai a gani haka ne to ba zan ma kai inda ba arewa Nafisa kenan. Kin fito? Wallahi da na san cewa kai ne da ban fito ba. Dan yaron ce min yayi Adams ne zo guri na shi yasa na fito. Da Allah dakata. yanzu duk ba wannan baya gida kai dakata abdul daga yau kaka sake zuwa wajena da nan ba da dadewa ba za a daura min aure maka kat nan da sati guda za a daura min aure don haka kaka sake zuwa wajena <laughs> ai na dauka zaki ce an daura miki aure to tunda ba daura ba ai dole zan ci gaba da zuwa domin nima na gwada sa'ata haka kace kwarai To idan ka ki ji ba za ka ki gani ba. Ba abin da zan gani sai alkhairi. Kuma aure da kike magana ki je ki shi. Komin daren dadewa idan kin je kin yi auren nan ba za ku taɓa ganin abin alkhairi a cikin auren nan ba. In dai ba ni kika aura ba. Bari shaida maka sai dai ka aura wata mai suna na amma ba ni nan. Nafisa. yau da bakin ki furta mun wannan kalaman ai kin ga mu cinye mun kuɗi dole ki faɗa haka yauwa hajiya ce ta ce kana baya to shine ya ce zai zo ya gaisa da kai shine muka zo da shi to tsayaro ina gajiya baka da yaba ina gajiya an yi lafiya ya hidin alhamdulillah to madalla Ah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan rana ita muke ta roƙon Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana na auren Nafisa gashi kuma Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu kuma kai ne wanda Nafisa ta ce take so babu shakka idan mutum yana son kwanciyar hankali a wannan lokacin yana da wacce yake wakilci ko yarsa ko yar dan uwansa har ta kai munzalin da za a aurar da ita babu shakka ya aurar da ita ga mutumin da ta ce tana so manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya zo neman auren ku kuka yadda da addininsa kuka yadda da dukkanin halayensa to ku auren masa wannan dalilin ya sa muka aura maka Allah maɗaukakin sarki ya ba ku zaman lafiya kuma alhamdulillahi baka yaban naka amma insha Allahu rabbi ina kyakkyawan zato duk lokacin da nafisa ta shiga gidanka a matsayin matarka insha allahu rabi za ka same ta mace ce mai biyayya ga mijinta to alhamdulillahi da allah duk abin da ta yi wanda ba daidai ba a nuna mata ba a haka ga yadda al'amarin yake idan kuma ta yi daidai alhamdulillahi ke kuma nafisa matukar kina so ki zauna lafiya gurin mai gidanki ki mutunci wajibi ne ki so duk abin da yake so wajibi ne ki wa duk abin da yake yi da wannan nake cewa da ni da ku Allah ubangiji ya mana albarka Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ya sa a yi wannan aure a sa'a abin da ake samu na alheri a cikin aure Allah ta'ala ya azurta ku da shi alhamdulillahi na gode Allah ya muna albarka insha Allah za mu yi iya bakin kokarin mu wannan ne sai da kai kuma Allah saka da alkhairi mun gode zan samu zan koma insha Allah to alhamdulillah sauka lafiya na gode Allah ya saka da sai mun yi magana insha Allah Allah ya bada zaman lafiya to kina to sai an jima na gode Allah sai na shigo Allahumma salli ala sayyidina to ni dai ba wannan ba abinda nake son ji wani mawaki za mu tafi ranar dina hmm, zai yi tunani in ga wanne ya kamata mu dauko <laughs> ya aka yi menene gunki na zo mana nadiya abdul gaskiya kana da matsala na riga na gaya maka na ce an sa min rana zan yi aure ya kamata ka haƙura ka daina zuwa wajena matsala kin taɓa ganin inda so ya taɓa zama ƙiyayya ko magan da yake an sa miki rana ai ba ɗaura aure aka yi ba rana aka saka sai a jira ranar abdul in baka san wani abu ba sanar da kai wannan da kaga ina tare da shi shine mijin da zan aura don haka don allah don annabi ka yi hankuri ka wuce ka haƙura da ni ka daina zuwa gurina kaga mana baka ishe ni ba da ita nake magana <coughs> to kai malam tun da har ta ce kai haƙuri mutumin da ya haɗa ka da allah ai ya gama maka komai na sani a soyayya komai mai yiwa ne haka zalika a so komai idan kai ba laifi ba ne amma dai hakuran na ga yafi maka ko a kaga malam dakata ba da kai nake ba da ita nake dan kai baka ishe ni ba oh. shi ne ka tashi ka ba mu guri ina son zan magana da ita shi ne abin da nake so kai mu a to an zo wajen to kin ji ce mu tashi ai mun ina ga muna da dan waje babu matsala kada ma yi cikin cinye <laughs> amar su ta ango kamshi kike mutum daga su <laughs> lalle ga nan kure nan manka kuma da ni shasha shago to ya auren mu gani ke kira son da zaki dewo ma sai wannan kuɗi bai gama jika shi ba kina ganin mutum yana tafiya kamar zai faɗi na na kawo maka kana cika min burina amma abu ɗaya ya gagara ka kalli bayan ka ga hotunan mu ka duba ka ga tun da jajayen sawu bukata ta kwaya ɗaya ka kasa cika min na yi na yi da kai ka kai ni gurin ka in je in ga ka in ga ka ya gagara ko akwai wani abu da kake koye min ne wannan ita ce da mulki to inda wani zan yi magana zan kai kokari su amma a yanzu ba kamar yaya ba yanzu ba yau da gobe ba sai Allah eh kuma mutuwa ake yi ka iya tunawa da wani ido zan kalli yaran nan zuri'ar da muka tara da kai akwai wani abu da baka so in sani ne game da kai wai ba dama in yi kunci a gidana sai kin jayayya kai wannan hukunci ne wannan ba daidai ba ne ba a matsayinka na dattijo ya kamata ka tsaye da magana guda ɗaya. Ka ce za mu yi magana, ko har yanzu baka samu damar yi ba ne? Dama na son gaya miki cewa zan yi tafiya zuwa turai. Idan na je turai na dawo, sannan sai ɗauki kwanci don sagiya. Har sai ka yi tafiya ka dawo kuma? In kuma kana ganin cewar ba za ka samu dama ba, ni ka bani dama da adres in ɗauki yaran nan mu je mu gansu. mu zauna mu musu kwana biyu su ji daɗin mu mu ji daɗin su yara kuma su ga kakanninsu na daɗe fa ina mafarkin wannan tafiya zai miki tambaya ki ne a gaban nan ko na gaban nan uzurin ka ne na taraba na ɗaya ba illa saboda cewa zan tafiya idan na tafi da dauka sannan zan ɗauki kuma je ga magabata na kusa da ban ku da su tun kuna kana Dadi in ka tafi yaushe za ka dawo? Kamar yadda sati ɗaya Allah ya da zan dawo. kar ka manta da sa. Ya ka samu kar. yi shiru. jira nake yi masu rutu ah, na ne ba. Ba zan na ba sai ba zan babban fata na Allah ya kai wa yaran nan burinsu su je dai su ga Kuma samu kwanciyar hankali da ya lafiya lo ki hakuri ina ta sa lokaci zan zo zan zo abin ne bai yi ba akwai waƙoƙi ne da nake so zan saka wato na album to kuma wanda muke aikin da shi shi injiniya din wato producer din sai yamma yake zuwa kuma in ya kafin mu gama dare yayi kuma in na zo din na wani lokaci kin san dai ba zan iya zuwa in ya zama late ba ni ai da hanna ce na yi fushi kuma na ce ba zan ƙara ganin ka ba a haba ba ai ba za ki ba ki fushi ai na san halin ki to ai tun da ka zo ka wanke kanka shi ke ga gift dan kaɗan namu na masu ƙaramin gari na gode na san ina shiga zan sha rubi Allah a cikin sun me za a yi ga wata idea wani ki ɓoye wasu a suru ki dan ɓoye wasu sai ki shiga cikin gida an wawa shawarta sai ki fito ki ɗebo wayan nan haka da ni maganin su ne ai a kwarai da gaske ke ma kikan yi maganin ƙananan kwari ba kya sauradawa Allah shi kwaro da zai buwaye ka tun yana kankani ake take shi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 Um, waye wannan na gan shi a waje tare da biyu.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 ke ta yaya aka kika bari ya ganki wallahi ban san zai dawo a wannan lokacin ba kawai ganin shi nan a gabanmu zance ya lalace domin kin san halin babanki ya riga ya faɗa ya saka doka a gidansa kuma duk magidanci yana so idan ya saka ƙa'ida ka a keta mai iyaka yaran ya ce ba za ki auri mawaƙi ba ni gaskiya hajiya ba na so daji ya hana ya ya auri yaya duk yanda kuka so sai Allah ya so kuma ma an ce matan mutum kabarinsa ko ya ki ko ya so idan Allah ya matarsa ce ba yanda za mu amma hajiya na yi wa mutane wulakanci kuma mu ya zo gidanmu ya ce yana so sai aure ya mu shine daji sai ya hana shi mu ko hajiya ki bari mu je mu samu baban faɗa masa gaskiya ku same shi ku gaya mai gaskiya ko ku tunzura shi kun lalata zance kenan ku banni da shi ni na san yadda zan sarrafa shi ki daina kuka kake daga kanki hankali wannan kallo na bakin ciki kullum idan na tuna hotunan nan in na kalle su raina yana matuƙar ɓaci ku duba ku ga hoton nan tun da ƙanƙantar rayuwata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 kwantar da hankali ya aure ni dai don yadda samun bakin ciki a cikin zuciya ta sai da ya ga mun tara 'ya'ya Baya so ya sada da danginsa. Hajiya, hajiya. tafiyan nan na gaya miki cewa za a yi tun da na gaya miki cewa za a yi za a yi mana ki kwanta da hankalinki ya kullum ka rinka yaudara ta kamar maganar 'yan siyasa da talakawa me kamun ne a ƙauyen ku da ba ka so in je in tone ni dai na gaya miki za a yi tafiyan nan tun da na faɗa ba ni lokacin wani magana kullum maganar sa kenan ya ce ba kwanta da hankali dole akwai wani abu zaman ku nake kawai a cikin gidan nan na ji na kama gabana ai wallahi in dai hajiya bata je ta samu dadi ta mai magana ba ni zan je na yi masa magana wallahi na goyi bayanki saboda duk wanda ya yunkurin duk wanda ya yunkurin raba yas da yaya wallahi sai mun ga bayan shi yawwa ga ma yayan ta nake hello yaya a kuna tare yawwa ina yini yas ina gajiya ko mi lafiya kalau wallahi dadi ma lafiya lau kusa ina eh gata hello eh muna son ka kuma muna son waƙoƙinka muna son mu yi hoto da kai to mun gode sai kin dawo tambaya nake ba tambayin yaya. A to ai kin ga shi hanya sannu. ya ce ba. Wow. Aha mu je mu hajiya. Ni kuma fa. Ku zo ku ƙara samun aiki. da nake din nan dan nan na in ba za mu salamu alaikum wa alaikum salam. kai aiki fa ya ya dauko gashi aiki ga ga ga kuma a komai ya tsaya aka aka ce ma a to tun yaushe yaban da kaga wani a sama ni da ga wani miki ni ko birkila a gurin nan yau wata nawa to ai lokaci ne kuma komai a hankali ake yin sa eh a hankali ake yin sa eh, eh. to kana nan dai kalau ko lafiya lau alhamdulillah ke amma ah. na shigo to tunda abin nan ya kici ya kici yawa matsayin ka na makoci na har abada da makoci dan uwa ne kuma shawara ta kirki ta kama dole in baka haka ne gidan nan tun da ya ƙi gamuwa kuma yanzu na san babu abin yin ka sayan min da shi kaga sai ya haɗe da nawa baki ɗaya tun da na nemi filin da ba tun farko ka ƙi sayan min to yau kare tuka tuka tun ga gini ya tsaya eh, shine yanzu in baka shawara ka sayan min da shi ni sai in haɗe baki ɗaya da nawa ina fata ka gane na sayar maka in koma ina a ah, raba garin nan ba haya suke ba haramun ce haya dan kayan haya wani abu ne kanka aka fara kuma Allah ya raba min asiri in zo ina kokarin muhalli kuma ka ce wai in siyar maka ka haɗe da naka ni wannan wani irin mugun makoci nake da shi wani irin tsinannen makoci Allah ya haɗa da shi ne tun gurin na yana fili ba tare maka siya da kai kuma yanzu da na san zan yi wannan ginin da ya ne na haɗa na ne wannan iyayen gidan na dai da kake gani kake jin labaransa a duniya su suka taimaka min fa sai filin kuma su suke min ginin ƙarfi na ya ƙare ɗana ba taimaka min yake ba to to abin da ba aikin komai yake ba to ba Allah ya rufa maka asiri ba Allah dai zai rufa maka asiri to eh barawo da kaya sunansa barawo in ba kaya sunansa Muhammad na'am eh gidan aka fitar da foundation ana alama gida dai amma aka gina ka dora ka kwano aka komai da komai aka sake mara ya zama gida yanzu bai zama gida ba kango zan saya to ni ba zan siyar maka ba ba za ka sayar mun ba ba zan siyar har abada kuma ko zan sayar da gurin nan duk talauci in ya jo ni ko zan sayar da gurin nan billahi da zai ba zan siyar ma ba kai fa dan bakin ciki ne fa har abada bakin ciki kake da arzikin da Allah imin na gane ka ni kai ni kai kake bakin ciki da ni na gane bakin ciki Allah ya da nan da wata guda zaka zo ka tarar na rufe gidan nan domin na gaya malamin soja na gaya malam dan Amina na gaya mata wallan muradin wallahi ba zan zama mi arako ma baya ba sai kaga gidan nan an rufa shi ka zo cikin gidan nan kaga an gama komai a dauri kashi ko ba ta gida shi wannan gidan ba kana shiga kurkuku ba to shi da wannan gidan ai za ka ni ma din da kake gani ai ni ma da ne hakan ka ga ya mun taimako ni ma taimaka ma iya haƙƙin makotaka eh. da ka sa ni a gaba tun ban kai haka ba tun ban tsufa ba ka sa na a gaba kake yi da ni kake munafanci na kake cin duniya ta kake bakin ciki ai bakin ciki bakin ciki haka ka fara gani yanzu ka fara ganin bakin ciki ba dai kana kana kana ga waziri da bai ba kana cewa waziri da bai ni menene ni menene eh. to haka ka gama haka zaka kyale mu to shi kenan na gaya maka kuma malamin Amina kafa da kafa zan je gaya masa ce kar ya taimaka maka to shi kenan an baka kudin ma caca kake yi dan da baka caca da tuni ka gama ginin gidan nan dan na zama ili na boye mai washe dan coge shikenan sai in caca a ban kuɗin in caca ni caca ina ni ina caca batan basira da kwan Allah da goge ina ni ina caca ina ni eh, eh. ina ganganci haihuwa da damuna a to kuma wannan kuma kai kaga zaka iya kuma Allah da gidan nan ba zai gamu ba to shikenan kuma harka ta arziki in dai taka ce na ba ni ba ita kai ma har ga arziki inda ta ce ba kai ba ni ba na so ko taka tawatsi kuma ko zan eh. sai da gidan nan ba zan sayar ma ba ai ko zan yi kara kuwa eh, kai kururuwa zan yi kara na ga maka zan kara na ga maka kai wallahi ban da ina ganin ciwar kan ja kai na akiya a lungun nan wallahi da na saka a gaba <laughs> wallahi tallahi da hina mutsatsa kaka wannan ka rage mutuwa aiki kenan ehe da na mutsatsa kaka ko da ko kana shakka ah, ah, ah. babban moli ne duk inda da ke kanka inda ka san tsawa ta wado maka haka zaka ji a jikinka so kake na biye maka ni ma in zama sha <laughs> awa kamar ya sha to ai kai dama tun da ka gudo daga gidan mahaukata ai da wayo na da sani na da girma na ka gudo daga gidan mahaukata aka yi maka dauri yadda ka san an kama mahaukacin kare aka zuba ma sasari Sai duk duguja na karmami su suka tare suka danne ka saba ladan yalwa su iliya shaga su suka daure ka aka yi gidan mahaukata in baka sani baka je ka tambaya in ma ka manta ka je ka tambayi iyalanka ni na baba ari da wanda aka kai gidan mahaukata larura daga Allah ce da kuma wanda aka kwato a gidan kokino gidan giya ba kai da ba ce tsohon mahaukaci ko kuma ce tsohon dan tsohon dan giya wa za fi kallon darija ni tsohon mahaukaci kai tsohon dan giya a kowane lokaci eh? za ka iya rafa mutum da duka yanzu dan giya tsohon dan giya ba zai wannan ba kuma duk iskancin da kai da iya shegen da kai in dai ba shirka kai ba eh. ita ma shirka sai ka mutu kana yi eh. shine ka haɗu da babban masifa domin la'ana Allah ta tabbata a gare ka wanda dai ya mutu yana shirka duk abin da kai na sabo in dai ba hakkin wani ka ci ba to Allah zai yafe maka an tuba ko in aka tuba to a yanzu duk abin da kake nake tunanin na da na shuba. Har yanzu kana zagaya hayin Fulani. Ai na sani. A'a hayin saniya nake zagaya ba hayin Fulani ba. Katan banza macuci mai bakin ciki da ni. Kuma wallahi haka za ka haka za ka da bakin ciki. Wallahi bakin ciki ne zai kashe kan Allah ya so yadda. Daraja nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai na gina gidan nan. Na rufa shi an yi fanti. Na tuka fulawoyi. Ni ma in yi koyi. Wai me haka? kai kafa ga da arena ni duk mutanen gari su rena ni da yaran gari fa sai kai tattare ni kai tattare ni kai tattare ni oh shot oh, duk mutumin da ire na ki a garin nan oh. sai na kinta ta tirela ta dan gwatti eh. ta dauki hanyar tafa ko zuba eh. ko ta tsaya a daidai marabar jos sai in samu ingiza shi sai da ki ji ana rukub rukub ta mutsike kashi har na ji daɗi wallahi haka kake so na kwarai To ni ma wallahi san ka nake sosai. Alhamdulillah. Daya in ya maka naji kace wai duk wanda ya so ni zaka iya kashe shi. Kashi murtsake shi zan yi matsatsak. wallahi sai ne masa irin yadda Allah iyo wancan mai katan hancin <laughs> wai an na ji daɗi wallahi na ji daɗi kanki babu abin da ba zan iya yi ba. The one go what out on the silent. That is the reason why is the competition another to rocket propaganda. Yes. <laughs> Yes. Wonderful physical environment. Yes. <laughs> Yo Allah san ka nake yi ma. Yanzu mun zama jini da tsoka. Yanda nake son ka. Ba mai raba mu. Duk tsofaffin da suka yunkurin raba mu ko matasa eh. ko budurwa eh. in suka yunkurin raba mu eh. to sai mun shiga tsakiyar kakakin majalisar rundunar sojojin hanikan din sama da kasan tudu wani gangare za ka hauke shiga ono ke sa mata jaman karfe ne mere rini da doransa ice biya Ayya, <laughs> tafi tafi, wallatan ka nake. Ba har mafarki na wai na waƙi Julius Baby. Mafarki. Kwari. Jiya. Wonderful. Da daddare. Physical. Kai mafarki. Environment. Yanda kai wannan mafarki yanzu mm. sai ka dawo ka wake ni yanzu na. Ah, <laughs> ni kuma na shirin rawa. Ni ba shatan kona dan gora ba kin san kunkumu muka je garaya. Eh. da ni da sarkin bandariyan guma eh. in kuma muka je gara eh. ina zuwa mm, muka shiga a nan ka samo waka a nan na samo kari to yanzu ya ka kawo ta nan ni ma in yi in dan caccashe <laughs> Julius yau ka ta da Romeo Julius Julius Romeo Romeo Romeo yau ka ta da Romeo Romeo Julius yau ga ta da Romeo. Rafiya! Hada ji daɗi! <laughs> <laughs> Wallahi ina tsaka, Allah ina tsaka. <laughs> Allah sarki, ai duk wannan ɗaurin aure zanga-zanga za mu yi. Kware ku an yajin aiki. Ah, ta afa ka yanzu taimar da kyau. mutumin da shugaba ido hudu da shugaba shugaba ice ni kai na sani a matsayin jagora in ji shugaban kasa ice ina faka mai uku uku ya ce gani ranka ya daɗe na ɗauka ma can wasala ce sai ce miya na ce a faka ne ba can wasala ba ce kai na sani a matsayin jagora ina miƙewa sai na ce masa oh no ke ba bize na bize we jolly oh say oh no ke ba bize na bize ya mu ɗebi roman demokuraɗiyya ya i know please follow me you know please and know man romeo romeo i'm romeo <laughs> romeo